Korintiyawa ta fari Sura shida Idan waninku yana so ya kai karar dan uwansa, ashe, ba rashin kunya ne ba ya kai shi kotu wurin marasa bi, a maimakon ya kai shi wurin tsarkaka? Ashe, ba ku sani ba cewa tsarkaka ne za su yi wa duniya shari'a? Idan kuwa ku ne za ku yi wa duniya shari'a. shi ne ba za ku iya yin shari'a a kan kananan abubuwa ba, ba ku san cewa za mu yi wa mala'iku shari'a ba, balle abubuwan da suka shafi zaman wannan duniya? Idan kuna da irin waɗannan al'amura, don me kuke kai su wuri waɗanda ba su isa kome ga jama'ar masu bi ba, su yi shari'a? Na fada wannan don ku ji kunya, wato, babu ko mutum ɗaya kenan mai hikima a cikinku. da zai iya shirya tsakanin ‘yan uwa, amma a maimakon haka, ɗan uwa ya kan kai ƙarar ɗan uwansa a kotu, har ma a gaban waɗanda ba masu bi ba. Ƙarar junan kuma da kuke yi, ai, kasawa ce a gare ku, ba gara ku hakura a cuce ku ba, ku kuma hakura ko an hana muku ku. amma gashi, ku da kanku kuna cuta, kuna rike hakin juna. har ma ’yan uwanku ne kuke yi wa, ashe, ba ku sani ba cewa marasa adalci ba za su shiga mulkin Allah ba, kada fa a rude ku saboda masu halin lalata, ko masu bautar gumaka, ko masu zina, ko maza masu kwana da maza, ko barayi, ko masu kwadayi, ko masu buguwa, ko masu zage-zage, ko masu kwace, ba waninsu da zai shiga mulkin Allah. haka waɗansu kuma suke da, amma an tsabtace ku, an kebe ku da tsarki ga Allah, an kuma mai da ku marasa laifi a gaban Allah cikin sunan Ubangiji Yesu almasihu da kuma Ruhun Allahnmu. Dukan abubuwa an yarda mini, amma ba dukan abubuwa ne suke da amfani ba, dukan abubuwa an yarda mini, amma ba zan zama bawan kome ba. An yi abinci don ciki ne? ciki kuma don abinci, kuma Allah zai halaka duka biyu, ba don lalata aka yi jiki ba, sai dai don Ubangiji, Ubangiji kuma don jiki. Allah ya tada Ubangiji daga matattu, haka mu ma zai tada mu ta wurin ikonsa. Ashe, ba ku sani ba cewa jikinku gabobi almasihu ne? Sam, ba zan dauki gabobin almasihu in mai da su gabobin karuwa ba. ba ku sani cewa duk wanda ya hada jiki da ƙaruwa sun zama jiki ɗaya kenan ba, gama cikin rubutacciyar maganar Allah an ce, Su bin za su zama jiki ɗaya. Amma duk wanda ya hada kansa da Ubangiji sun zama ɗaya a ruhu kenan. Ku guje wa halin lalata, duk wani zunubin da mutum yake yi bai shafi jikinsa ba, amma mai lalata yana yawa jikinsa zunubi. Ko ba ku sani ba cewa jikinku haikalin ruhu mai tsarki ne wanda yake cikinku yake kuma daga cikin wurin Allah kuma ba ku ne kuke da ikon kanku ba sayenku aka yi aka kuwa biya saboda haka ku ɗaukaka Allah da jikinku.